Wannan dai na nuna gwamnonin sun mika wuya ga zaben Shatima maimakon ɗaukar ɗaya daga cikinsu ya zama mataimakin takarar. Tun farko an yayata cewa gwamnan Kaduna Nasiru ‘yan Rufayi da gwamna Abdullahi Umar Ganduje na daga cikin waɗanda ake sa ran bawa mukamin. ba gudu ya ce farar dabara ce ɗaukar wanda bai gaza matsayin shatima ba kan mukamin takarar. Gwamnoni suna murna da wa Allah godiya cewa ɗan takarar shugaban ƙasarmu Asuwaji Bola Ahmed Tinubu da ya ziyarci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a Daura ya faɗi cewa ya tsaida tsohon gwamnan Borno Kashim Shatima dan takarar mataimakin shugaban ƙasa. Zaɓi zaɓi ne na kwarai saboda kashin mutum ne mai kwazo mai basira mai son Najeriya wanda kuma yana da abokai kuma mun tabbatar da zai goya baya ya ƙara haske ga ɗan takararmu na shugaban ƙasa. Hakanan shi ma gwamnan jihar Borno Umar Zulum ya nuna farin ciki da cankar Shatima a mataimakin duk da shi ma an yi ta yayata sunansa don ɗaukarsa a matsayin. Zulum ya zayyana wannan abun tamkar shi aka yi wa don kashin mai gidansa ne. Atiku gudu wanda yake tare da wasu daga gwamnonin APC a ziyarar ya ce ba mai adawa da matsayar da aka ɗauka. Haba da wannan ai mu aka yi wa zaben nan takarar shugaban kasa da mu aka yi kuma mun yarda da tunani da basira ɗan takarar shugaban ƙasar mu kuma ya girmama mu ya yi muhawara da mu kuma mun bashi tabbacin cewa duk shawarar da suka yi da shi da yayansa shugaban ƙasa mu za mu goya baya masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ya ce jujjun na da kalubale amma ba za a iya cewa kai tsaye yan adawa za su iya da gwamnati ba ko kuma a ce kai tsaye APC za ta zarce. Ina ga har yanzu akwai lokaci mai tsawo kwarai da gaske daga nan zuwa lokacin da za a yi zaɓe ta yadda zai wuya a iya cewa ko yan adawa za su tura jam'iyyar APC ko kuma ita za ta ci gaba da mulki to amma abubuwan da suka fito fili shine cewa zabukan dudduwani da aka yi sun bar baya da kura kwarai da gaske a ita kanta jam'iyyar apc da kuma jam'iyyar adawa ta yadda zuwa yanzu abin da kawai ya fito fili shine akwai shakku kwarai da gaske akan me zai faru da kuma ma yadda za a gabatar da yakin neman zaɓe su ne za su kasance manuniya akan me zai faru a 2023 Masu azancin zance na cewa inda ba ƙasa ke gardamar kokawa, amma gaskiya abin da ya zama zahiri shine ba karsashi a jikin jama'a kan babban zaben. Ya ka kwatanta da na 2011 da 2015 da ake batun ko Buhari ko Rijiya. Ba don ma zaben ya zama dole a yi ba, wasu sun dawo daga rakiyar cika bakin 'yan siyasa. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.